muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16-25-31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma, Dalol FM da Niyya. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so haka a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci. yau Lahadi talatin ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatan muku da shirin. A cikin rahotannin namu na yanzu za ku ji ziyarar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jihar Sokoto. Kana kuma ku ji irin diran mikiya da jami'an sojojin Najeriya suka yi a birnin Maiduguri. baya ga wannan shi kan shi ya yaba ma sojoji bisa azamar da suke sanya musamman ma yadda ka yi maganin 'yan ta'adda a wasu wurare da dama misali kamar garin goniri da kuma mangono a batun da na yaƙi da ƙungiyar ta boko haram wasu da dama a najeriya na ganin cewar ana amfani da su ne domin cima burin siyasa. wai menene ma boko haram ne ta kanta su waye suke bayan boko haram sannan kuma kamar na gaya maka a sa kishi da kaunar najeriya a zuci a samu amma ban kaɗo su waye ne suke izama wannan masifar wuta daga bisani kuma za ku ji sauran rahotanni da muke ɗauke da su bayan nan muhammad hafiz babale zai shigo don ya gabatar muna da shirin sa na idan kwaya ta narkefa amma duk kafin nan sai a fara jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ya saurari ga labaran. An shiga rana ta tara a jere da wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka ke ci gaba da kasancewa a rufe, kuma babu alamar an kusa kawo ƙarshen wannan al'amarin. A yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke ci gaba da jaddada muhimmancin katangar da yake son a gina tsakanin kan iyakar Amurka da Mexico. a wani sakon da ya tura jiya asabar ta kafar twitter trump ya ce ya kamata 'yan jam'iyyar democrat su ɗau matakin kawo ƙarshen rufe ma'aikatun gwamnatin tarayya ɗin yana mai cewa ina nan cikin fadar white house ina jiran 'yan jam'iyyar democrat su zo mu cimma jituwa game da tsaron kan iyaka a cewar trump har yanzu akwai takaddama ta kasafin kuɗi tsakanin trump wanda ke so a tanaji dala biliyan biyar don gina katanga da kuma 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin tarayyar amurka waɗanda kuɗi kalilan kawai suke goyon bayan a tanadar saboda tsaron kan iyaka yayin da suke matukar adawa da duk wani shirin gina katanga rundunar gamayyar g5 wadda haɗaka ce ta sojoji daga ƙasashe biyar na yankin sahel wadda aka kafa ta don yakar 'yan bindiga irin su boko haram da alka'ida ta fara fama da rashin kuɗi da kuma rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen da suka kafa ta al'amarin da wasu jami'ai da ƙwararru ke fargabar ka iya gurgunta yakin da take yi da ta'addanci abin da ya fi kawo damuwa game da makomar rundunar g5 ta sahel shine rashin wadataccen kuɗi da goyon baya daga manyan ƙasashen yankin a cewar Seth Jones, shugaban sashen nazarin barazana da ƙasashe ke fama da su a cewar wato a cibiyar nazarin dabarun bullo ma al'amura da kuma ƙasa da ƙasa CSIS a takaice wadda ke sa ido kan abubuwan da ke gudana a yankin a hirarsa da muryar Amurka. babu wata daga cikin ƙasashe biyar na g5 da ke da wadataccen kuɗi ko ƙwarewa ko ma da haɗin kan wata ƙasar da za ta iya abin da ya dace wajen gurgunta ƙungiyoyin ta'addanci a yankin a cewar jones to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar mujar amurka a nan birnin washington dc zaben shugaban kasa da na majalisar dokokin tarayyar kasar congo wanda ya fuskanci jinkiri sosai a ƙarshe dai an fara shi a yau dinnan lahadi to amma masu lura da al'amura na ganin zaben zai gamu da rudu da kuma tashin hankali a wurare da dama ƙasar mai arzikin ma'adanai wadda girmanta ya kai sulisi biyu na faɗin yammacin turai amma ba ta da wadatattun hanyoyi da sauran madafun rayuwa bata taɓa samun sabuwar gwamnati cikin lumana ba tun bayan da ta zama yantacciyar ƙasa shekaru 60 da suka gabata rahotannin farko na yau dinnan lahadi sun nuna cewa an makara na tsawon sa'o'i da dama kafin aka buɗe wasu rumfunan zaben daɗaɗɗiyar mai nazarin al'amuran congo stefani walters ta cibiyar nazarin al'amuran tsaro ta ce ita ma ba ta damu da irin sakamakon da za a samu ba kamar yadda ta damu da irin haɗarin da masu kada ƙuri'a wajen su miliyan arba'in za su shiga a yau dinnan lahadi Masu zaɓe a ƙasar Bangladesh na kaɗa ƙuri'arsu yau ɗannan Lahadi yayin da ake fama da munanan tashe-tashen hankula tsakanin magoya bayan jam'iyya mai mulki da 'yan adawa. rahotannin kafafen yada labarai yana cewa an hallaka mutane akalla goma a tashi ta hankulan da aka yi a waɗannan lahadi masu kada ƙuri'a sun fito ba su fito ba sosai a ƙasar da ke da yawan mutane miliyan 165 a wannan zaɓe wanda shi ne aka fi tsara shi a dimokuraɗiyyance a tsawon shekaru goma wanda kuma ake kyautata zaton firaminista sheikh hasina za ta ci wanda zai ba ta damar yin wa'adi na uku a jere hasina yar jam'iyyar awanin lake ta nuna alamar kwarin gwiwa kan yiwuwar ta yi nasara a zaben yayin da take hira da manema labarai a daka bayan kada ƙuri'ar ta babbar mai kalubalantar hasina tsohuwar firaminista halida ziya wadda ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta bangladesh nationalist party na fursuna bayan an tuhume ta da aikata almundahana kuma wata kotu ta haramta mata tsayawa takara Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu buɗe babin rahotannin namu, inda za mu fara da birnin Maiduguri. Da safiyar yau ne shugabannin ƙololuwar sojojin Najeriya da suka hada da sojin ƙasa na ruwa da na sama suka kai wata ziyarar bazata a birnin Maiduguri. Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoto akan muhimmancin wannan ziyarar. a jiya ne babban hafsin hafsoshin sojojin najeriya janar gabriel olanshaki tare da manyan hafsoshin sojojin kasar suka ziyarci garin maiduguri da kuma suka shiga wani taron sulhu hana tsawon awanni uku tare da kwamandojin sojan da ke yaƙi da 'yan kungiyar boko haram a shirin arewa maso gabacin kasar wannan ziyara ya zo ne a daidai lokacin da ake tare da raɗin cewa 'yan kungiyar boko haram din su kirke da wasu ƙananan hukumomi da ke arewacin borno yayin da rundunar sojan ke ci gaba da karyatawa musamman ma garin baga da ke karamar hukumar kukawa a jihar borno wadda aka ce yanzu hakan 'yan kungiyar boko haram din sun niga kafa tutocinsu sai dai rundunar sojan ta ce ita ce da ke rike da wannan gari babban hafsan hafsosin sojojin kasar dai ya samu rakiyar babban hafsan sojan kasar na najeriya lieutenant janar yusuf tukur buratai da babban hafsan sojan sama sadiq baba abubakar da kuma babban hafsan sojan kasar ruwa wato ebok evans da dukkaninsu suka gudanar da wannan taro bayan kammala wannan taron ne kuma daraktan hudu jama'a na rundunar sojan kasar brigadier janar sanu usman kuka shega yi ma manema labarai bayani kamar haka. Wal kamar yadda ka sani ko rana ita yau shi hafsan hafsoshi na sojan Najeriya na kasa baki ɗaya wato General Oloni Shakin ya zo to wannan karan ma ya sake zuwa inda ya zo da hafsan hafsoshi na sojojin ruwa da na kuma sama wanda ka kalli sanda shi hafsan hafsoshin sojojin ƙasa wato lieutenant general tukuri subrata ya karɓe su tiyata ɗin inda ake yaƙi da 'yan ta'adda na boko haram makasudin zuwan shi ziyara ce ta aiki yadda ya ga yadda sojoji suke kuma a daɗa ba su ƙarfin gwiwa kuma a jaddada masu ayyukan da gwamnati take yi domin haɓaka aikin da suke yi kuma baya ga wannan si wato jagoran wannan operation lafiya dole wato general akilorio uh, ya yi mashi bayani kuma ya gamsu baya ga wannan kuma akwai waɗanda su hafsoshi ne da suke kula da waɗannan ayyuka wato training da operations su kansu an ba su ayyukan da za su yi tabbatar da cewar wannan aiki da aka sa gaba an ga ƙarshen shi sannan kuma baya ga wannan shi kan shi ya yaba ma sojoji bisa azamar da suke sanya musamman ma yadda ka yi maganin 'yan ta'adda a wasu wurare da dama misali kamar garin goniri da kuma mongono kuma ana nan ana ci gaba da aiki ana so a ci gaba da inganta wannan aiki a daidai wannan lokacin ne kuma wasu rahotanni daga karamar hukumar bama a jihar borno ke nuni da cewa wasu yan gudun hijira guda bakwai sun fada hannun 'ya'yan kungiyar boko haram a ranar juma'a da ta gabata lokacin da suka je neman itace wanda guda uku daga cikinsu suka gamu da ajalin su sakamakon yankan rago da aka ce 'ya'yan kungiyar boko haram din sun yi masu wanda aka bayyana sunan baba garema dan shekaru hamsin da biyu da baba ali dan shekaru saba'in da biyar da kuma buduwa banki dan shekaru arba'in 45 da biyar da dukkaninsu aka ce yayan kungiyar boko haram din sun yanka sannan kuma suka tafi da guda uku yayin da guda ya samu tserewa wanda ya zo da wannan bayani har yanzu dai ana ci gaba da samun matsalan hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram kama daga jihohin borno da yobe da ma garuruwan da aka ce an saka yantowa daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din wanda har yanzu babu takamman bayani game da sahihancin rahoton ko ne allah waɗannan garuruwa na hannun maharan ko kuma sojojin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu. A gaida Haruna Dauda biyu. Ana dai iya cewa kakar siyasa ta kan kama a Najeriya, wanda masu iya magana kan ce kallo ya koma sama wai shaho ya ɗau giwa. Domin kuwa 'yan Najeriya na ganin cewar yaƙi da 'yan ta'addar Boko Haram siyasa ne. Hassan mai Maina kaina gare ka. Uh, Mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Yemi bajoo ke jaddada kudurinsu na ci gaba da haɗa kai da sauran kasashen yankin tafkin Chadi irin su Chadin, Kamaru da Nijar wanda ya ce irin uh, wannan haɗin kai har ta kai an kafa rundunar ƙasashen uh, yankin tafkin Chadin wanda ke ci gaba da yakar mayakan Boko Haram a wannan ziri da kuma sauran aikace-aikace na ta'addanci bisa ga dukan alamu dai batun tsaro irin na Boko Haram na daga cikin batutuwan da ke sahun gaba da 'yan siyasar Najeriya ke amfani da shi a wannan karo wurin yakin neman zaɓe da za a yi baɗi idan Allah ya kai mu. Hajiya Umma Abdullahi Getso ita ke 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa na jam'iyyar YPP. To maganin Boko Haram wai menene ma Boko Haram ne ta kanta? Su waye suke bayan Boko Haram? Sannan kuma kamar na gaya maka a sa kishi da ƙaunar Najeriya a zuci a samu amma ban kaɗo su waye ne suke izama wannan masifar wuta. Najeriya muna da so sojoji wayanda in ka tuno a tarihi yan shekarun baya ma ba masu yawa ba sojojinmu suna daga cikin dakaru da suka je kasashe daban-daban na afirka suka tabbatar da zaman lafiya sojojinmu suna da kwazo suna da duk abin da ake bukata na wani soja da za su digoga duk wani soja da yake da muke da su a duniya a ce su ma sojojin tunda sun ma wasu kasashe me yasa ba za a bar su yi kasashe ba to in fatawar sun yi ma wasu kasashe to kaga cewa mu Najeriya gwamnati ce kawai ba ta da aƙidar ko kuma ba ta da shi ba ta shirya ta ba ma sojojin wannan goyon baya su murƙushe mana boko haram ba boko haram nan ba wai wasu mutane ne fa aljanu bane mutane ne irin mu to combat the boko haram menace another security matter that we have ganiyu galadima dan takarar mataimakin shugaban kasa kenan a jam'iyyar ACPN ke nuna damuwa kan batun na tsaro inda yake cewar yanzu abu ne mai matukar wuya ga dakarun Najeriya take samun makamai daga kasashen ƙetare domin wannan yaki na boko haram wannan batu na matsalar boko haram da ke kara zafi a baya-bayan nan da kuma aikici yakicin janyewa na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan siyasar Najeriya da kuma suke fakewa da shi wurin yakin neman zaɓe inda suke nuna cewar wannan gwamnati ta jam'iyyar APC ta gaza yayin da ɗaya ɓangaren ita gwamnatin ke cewar tana iya ƙoƙarinta kuma tana samun nasara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina. Daga birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da rahoto akan matakin da kungiyar Miyatti Allah ta ɗauka akan zaɓe mai zuwa Nasiru gare ka. Babbar kungiyar makiyar Najeriya mai yatti Allah Magban ta fayyace cewa duk 'ya'yanta na da 'yancin zabar wanda suke so, amma kungiyance shugaban Muhammadu Buhari na APC za ta zaba ko ko take mara baya. Bayanin na da nasaba ne kai tsaye da babban taron kungiyar Abuja da ya dau wannan matsaya, amma aka samu shugaban kungiyar na Arewa maso gabas Mafindi buram da cewa shi dai a gashin kansa Atiku Abubakar na PDP yake mara baya. Da korafin Shugaban Buhari bai taimaka makiyaya ba ciki har da rashin mataki ga halaka kimanin ɗari 800 a Mambila. Wa billahi lazim mutanen mu da suka zama matsiyata Allah ya yawa da su dan mu ke shugaban kasa muna tsammanin zai taimake mu ya rage musu radadin wahala da suke ciki dalilin da yasa muka zabe su kenan muna ganin zai taimaka Buhari bai taimaki ba Fulatani ba Buhari baya tare da mu mu ma ba ma tare da shi sakataren miyati Allah na kasa Baba Usman Galzarma ta wayar salula ya ce kungiyar ta gamsu da salon mulkin shugaba Buhari da haka tana mara masa baya nan ma bangaren jam'iyyar APC da jam'iyyun guda biyu ne a dubu biyu da goma sha biyar da aka samu wata kungiyar makiyaya kautal hore ta mara wa Jonathan baya sai muka tsinci kanmu tamkar ba wanda ya yarda da mu tsakanin 'yan apc da 'yan pdp da haka wannan karo matsayinmu shine muna tare da shugaba buhari ɗari bisa ɗari in ji baba ingil zarma inda ya ci gaba da martani ga ɗanburan mafindi kan mambila in wannan magana da yake gaskiya ne bai kamata ya goyi bayan gwamnansa na jihar sa wanda karkashin mulkin wannan gwamnan aka kakkashe mana mutane a tsaunin gyambu kuma yanzu ya zo yana ganin janar muhammadu buhari da laifi mu ba maganar siyasa muke ba mu mun faɗi maganar inda ra'ayin kungiya take ne maganar cewa shi ya fito daga bangaren arewa maso gabas ne arewa maso gabas ba ta taba mulkin najeriya ba ni ma dan arewa maso gabas ne shi dan taraba ne ni dan yobe ne maganar cewa arewa maso gabas ba ta taba mulkin najeriya ba ita mulki na siyasa ba karfi da karfi ba ne mutane su yadda da kai kai ne duka wanda yanayin jayan mutum in daga kudu ne in daga arewa ne in daga arewa ta tsakiya ne ina ne shi ya samu rinjayen jama'a dole shi za a ba mulki baba usman galzarma ya kara da wasu dalilan marawa shugaba buhari baya da suka hada da lamuran da ba ma na makiyaya ko kiwo kai tsaye ba. A karkashin ƙasa yadda ba kowa ba ne ya sani irin wayannan agogowa na yan power da ake faɗa mutanenmu da dama sun amfana daga ire-iren irin wayannan agogowa. Dandanin wayannan dalilai majalisar zuwa ta miyarci Allah ya yanke hukunci lalle ya kamata a fito kalara a goyi bayan janar Muhammadu Buhari. Kuma abin da zaka duba wayannan 'yan takara guda biyu dukansu Fulani ne, dukkansu masu shanu ne. Bisa ga irin al'adarmu mu na Fulatan ma inda yau za a bar wa shugabannin Fulani su yi sulhu akan wayanna 'yan takara guda biyu. kani da wa'in suna faɗa kullum laifin kani muke ganin sai mu ce kani ya haƙuri ya bar wansa. ke yi. Har dai zuwa zaɓe a ranar goma sha shida ga watan Fabrairu za a ci gaba da samun ƙungiyoyi na mara wa gwamnati ko adawa baya bisa al'adar siyasar Najeriya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu Elekaya. Daga batun tsaro da siyasa a Najeriya sai na ta'aziyya. inda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya isa birnin Sokoto don mika ta'aziyarsa ga iyalan tsohon shugaban Najeriya Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Murtala Faruk Sanyinna ya halarci wannan taron. kai tsaye daga filin jirgin saman Sarkin musulmi abubakar na uku shugaban kasa muhammadu buhari ya zarce ne ya zuwa gidan marigayi tsohon shugaban kasa shehu shagari da ke birnin sokoto shugaba buhari ya shiga zuwa cikin gidan ba tare da 'yan jarida ba inda ya gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayin kana ya fito a harabar gidan inda aka yi tanadin wajen zama domin ta'aziyya to sai dai a nan kam shugaba buhari bai ce ofan ba ga dimbin jama'ar da suka tattaru ciki kuwa har da sarakunan gargajiya to amma kuma ya gabatar da takardar jaje da ta'aziyya a hukumance ga gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda shi kuma ya miƙe ya karanta sakon na shugaban ƙasa. the very sad news of the passing away of Alessio Usman Ali Shagari, former president of the Federal Republic of Nigeria. ya ce rasuwar tsohon shugaban najeriya alhaji shehu shagari babban abin bakin ciki ne hakika wannan babban rashi ne ga dukkanin najeriya ba tare da la'akari da kowane irin bambanci ba marigayi alhaji shehu shagari muhimmin al'amari ne ga kasar nan kasancewarsa shine mahaɗi na ƙarshe da ya haɗa mu da gwamnatin bayan yancin kai ta sa abubakar tafawa balewa a matsayinsa na zababben shugaban ƙasa na farko a najeriya yana mika sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da kuma jama'ar jihar sokoto akan wannan babban rashin gwamnatin tarayya za ta samar da wata kafa ta tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar muhammadu buhari bayan gabatar da wannan ne a gajarce shugaban kasa ya miƙe inda ya koma zuwa filin jirgi kana ya tashi zuwa abuja hakan da ya biyo ne bayan korafe-korafe da cece kuce da ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet na rashin halartar shugaba buhari a jana'izar marigayin ajiya to amma kuma wasu na ganin ziyarar ta yau ta wadatar bashir gidado shine kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar sokoto wannan ce ku ce kila ya ta'allaka daga abubuwan da suka faru inda aka fito wasu muhimman mutane da yawa a wannan jiha mu mai albarka allah ya anshi rayuwarsu kuma ba a gaya ta ko ya taho ba yadda sauran duk shugabanni suke yi idan irin wannan abu ya faru ko na jin daɗi ko na akasin haka sukan zo shi sai ba a samu an yi haka ba wannan lokaci shi ma ji an yi tunanin a gane shi kuma allah bai sa ya zo ba to yanzu gashi allah ya kawo shi saboda haka Ah, tunda Allah ya kawo shi yanzu ya zo ya wannan ta'aziyya sai a yi mishi yabawa akan zuwan da ya yi duk da yake wasu suna ganin kila saboda wannan cece kucen da aka yi tsakanin jiya da shekaran jiya kila shi yes kuma ya allaka wannan zuwan nashi amma dai tunda dai ya zo sai a bar magana akan ya zo a tarihance dai Muhammadu Buhari ne ya kasance shugaban mulkin soja kwana daya bayan juyin mulki a shekara ta 1983 inda aka hamɓarar da gwamnatin ta shehu shagari bisa zargin ayyukan cin hanci da rashawa kana kuma aka tsare shagarin a kurkuku har na tsawon watanni ashirin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala faruk sanyin na yanzu agogon ma'anan birnin washington dc na cewa karfe goma da minti ashirin na safe yanzu kuma ga mu na gaba San wewe da kwaya sun ne. san wewe da kwaya sun dau gagaye ne. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Babala ke jagoranta. A shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon muna da rahoton wani taro da aka yi na masu ruwa da tsaki a jihar Tawa da ke jamhuriyar Nijar kan matsalolin shaye-shaye a tsakanin matasan yankin inda shugabanni suka yi alkawarin ɗaukan matakin ba sani ba sabo ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Gaban gundumar Malbaza da ke kasancewa wakilin gwamnati tare da magajin nan garin Malbaza da dogarawa da shugabannin rundunonin tsaro da sarkin dogarawa doka sun isa a wannan garin na gidan Iddar inda suka gana da hakiman garuruwan da wannan matsalar ta shahwa kuma shugaban gundumar Malbaza Malam Marafa Tankari ya ce za su ɗaukar matakai na ba sani ba sabo game da masu sayar da kwayar da masu aje masu sayar da kwayar da waɗanda ke kawo ta a cikin garuruwan na yankin gidan iddar saboda haka nan mu muna tsammanin maganin wanga abin da yadda allah ya sa saboda ni kuma zahin tabi kuma sadin tabi dan saboda ni dan saboda yanzu doka ce za ta hawan aikinta wanga abin dukan kun ka faɗi abin da an ka hana ne abin doka ta hana ne amma dan gudun mu mu muzuna muku saboda hakan na abba mu tahowa muna yin aikin mu ne abba mu ga yin aikin amma yanzu kun ba mu izinin mu tai mu aikin mu to mu ma ku san da muka fara aikin mu ba mu ho'a yarda wani can daban idan kuma shi girma muna wanda ya girma muna da shi muka tafiya. Shi ma sarkin dogarawa a lokacin da ya ɗauki magana cewa da Alhaji Abdul Kadiri ya ce a nasa bangaren duk wanda ya sabke masu sayar da wannan kwayar ko kuma ya taimaka musu ya bar shi da Allah. In an kama kumci zame lala ai shi san ni ban son yar son gaba ɗaya a ce ga hukuncin da za ni dai nau na shugaban al'ummar dogara ko ga wanda na fara shahida da Allah ni ka gama mutum na san da shi Allah bai kwana bai an gashi shugaban rundunar tsaro na gundumar Malbaza da ta shafi ƙauyukan da ke cikin wannan karkarar ta gidan Iddar ya yi kira ga masu garuruwa cewa da hakimai game da wannan matsalar akwai wani magiri da ja ya fade shi yake su adalai tunda kuna kun san masu yin abin suna tare da ku amma kowa na gudun zuciyar dan wan shi a'a na kai dan wani kasu in na an ka kama shi sai a ce ni ni ba shi adalaihin ba ni ni adalaihin shi yasa kuna kallo kuna cale ba mai so ya faɗi to yanzu da kun ka dauki nauyin yanzu mun ji daji mun sa ido mu gani in kuna aikata To kamar yadda shugabanni suka tashi tsaye a jihar ta wata jamhuriyar Nijar, haka ma a jihar Kano da ke Najeriya, wata ƙungiyar rajin yaki da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta shirya taron lakca game da rawar da kafofin yada labaru za su taka wajen daƙila annobar shaye-shaye a tsakanin matasa mahmud ibrahim kwari gare ka ganin yadda shan miyagun kwayoyi ya waita a cikin al'umma tun yana bayan gari har ya shigo gidajenmu ya shigo cikin iyali kusan wani mu za mu iya kiran shi bala'i ne ya zo kusan kowanne gida akwai shi ba mu da wata hanya da za mu magana a ji sosai sai ta hanyar kafofin yaɗa labarai sai muka yi shawarar mu kira waɗannan kafofin yaɗa labarai mu tattauna me gudunmawar su duk da suna ba da gudummawar amma wacce irin gudummawa za su karfafa. Comrade Muktari Ilyas kenan shugaban ƙungiyar Initiative for Fighting Against Drug Abuse and Enlightenment wadda ke wada kan jama'a musamman matasa kan illar miyagun kwayoyi. Dr. Sanusi Iguda malami a tsangayar nazarin aikin jarida da sadarwa ta Jami'ar Bayar Kano shine ya gabatar da kala a wurin taron. Kafar yada labarai kadai ba za ta iya magance matsalar shan miyagun kwayo ko ya wato fataucin su ba. Saboda kana fi komawa zuwa wani rukuni ne na al'umma suke so ne da alhaki wajen yada ko an giza al'umma musamman samari cikin wannan hanya da ta zama ruwan dare. Tutsan matsala akwai ta iyaye wadda kankanuwa ce akwai ta al'umma wadda kankanuwa ce amma mafi girma shine harkar siyasa da 'yan siyasa. akwai wata matsalar ba wannan ba ne masu samun kuɗi a harkar sun yi karfi an san yankin su an san abubuwan da suke sannan kuma zaka iya cewa akwai waɗanda suke amfana ta cikin gida suna samun kuɗi ta harkar akwai wata matsalar jami'an tsaro zaka iya cewa su ne ya kamata su zakulo su yaka to amma suna da abin da ake cewa double standard fuskar saboda suna amfana amma kuma aikin da ya kamata ko datse abin ba sa yin ba ga shugabannin kafaffun labaru da masana a fannin aikin jarida ɗalibai daga makarantun ilimi mai zurfi a nan Kano suka halarci taron. ta Idris Umar. Gaskiya taron nan yana da matukar muhimmanci kuma ya ilmantar ya amfanar da mutane. Mun samu ilimin da za mu faɗakar da mutane wayanda muke tare da su haka a gaya musu cewar su guji shan miyagun kwayoyi saboda yana da illa a tattare da su. Sunana Awal Hamis Ibrahim. Na zo daga ɗalibi ne ni a School of Hygiene Kano. Zan tafi da sako mai ɗimbin yawa zuwa ga al'ummata na unguwanmu ko kuma sauran mutane da nake mu'amala da su saboda wannan taron da na zo na fuskanci wasu hanyoyi da mutane suke ba masu sai da miyagun kwayoyi da masu shan su taimako inda aka faɗakar cewa akwai matan aure da sukan iya ajiye musu irin waɗannan miyagun kwayoyi domin kada ma'aikata su kama su ko kuma a san inda suke ajiyewa. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. da kwaya sun yanzu a madadin wakilin haruna mamman bako da mahmud ibrahim kwari da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma bonsa tufa da ya ba da umarni ni muhammad hafiz babala nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka daga birnin washington dc Ubangijin Allah su gaba a gaida Muhammad Hafiz Babale. Masu saurare yanzu kuma ga wata sanarwa ta musamman. Masu mu albishirinku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi wasu hirarraki na musamman da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki ta APC shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin abin da za ku ji a cikin hirarrakin waɗanda aka yi su a lokuta daban-daban. Ba san yi ka taɓa jin magana kabal, ka taɓa jin magana ana magana kabal kabal kabal akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jan ragama gwamnati ba kai ba. Ka taɓa jin magana nan kaɗai me za ka ce kan shi har da uwar gidan kamata a magana su kwanan ba. wannan ruwanta wannan ya nuna da demokaradiyya ta kenan wato kowa ma na iya faɗin abin da ya ga dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar ɗin suka zo suka shirya suka tilasta ni mai su faɗi abu ɗaya. Mun magana a Amerika sun ce ba ka iya zuwa Amerika to me zan je ma in yi amerika ne to sun ce in ka je amerika za a kama ka kayi laifi kayi me to ina laifi kama ina ne ba za a kama ni ba a ranar 1 ga watan janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye shiryen mu sai ku kasance tare da sashen hausa na muryar amurka domin sauraron yadda waɗannan hirarraki suka gudana kada ku bari a baku labari gidan kasa yake kwana masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin ibrahim kalmasi garba da kuma wanda ya haɗa kuma ya bada umarni bonsa tufa da injiniyan namu na yanzu mr nicholas ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku wani lafiya allah ya bamu alkhairinsa